الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ibaba ta ji tabbata ya Allah a salatu ya ce ci da amincin ruwa tabbata ya Muhammadu sallallahu karatu mini karatun littafin ya salasatul usulu yinan na tsafo shida wucin ya rajab 1436 na ajin daidai bai tsafo gawo ya yi tsagutuwa ne ci 2016 na kalanda ya mafari hijiriya na na yi miladiya sharhi na yi lamitu ne sharhi ne ga taisirul wasul شرح ثلاثة الأصول يمن نيجا شيخ عبد المحسن القاسم ني إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف من قا يدا بيج 51 بوين شرح وشا فإذا قيل لك أقابيق الشيخ محمد بن عبد الوهاب قام أقابيق قوي ما الأصول الثلاثة في برغوتا allati ya alal insani ma'rifatuha na wajin wajibi ta ci zawanjo na waƙe na faƙul wagajo zan ma'rifatul abdi rabbahu wujuɗe sai cuye wa dinahu umuɗa dinuye wa nabiyahu muhammadan sallallahu ga na biyu ne ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shababa wannan ngai shabayar risala ne ga salasatul usul na ene jigu gambezo wajib ce ilimi wa etinobe ilimi dawa jin bi akuri jina <coughs> bene ke bi lanitu ci bayaniyar tarsibiyar rububiya da ya gan ibada jihatu ya ci bogi gangani da muhimmanci ya alwala wal bara'u na wuce shi rasa'il na ji Allah shi jo ya falatatul usul to serve like introduction na a cingaga sheikh abdulmuhsin al-qasim ga manya mai ga shek sal ibn rasul na a cingaga ya labarin ji wajibi ta ce zandon da ne mukallafi na otobagi baji kwan zagi na waɗe gina wuta na wacce na yana e, ya wuta ta wacce magan yana kaza yin gizo ga kabaru bana ya e, zagaye shi ya kabaru ga sai da minista ya shi a na. Ada ke mai zaga ne kai je ya wuce wa kabaro na e zaga sai da mini zai ja alaka na so ci alugwa ya ji alaka mu a zaɓe gwaga a ci gwaga mahiya a ci da gwaga mal usulu salasa allati yajibu ala ala al-insani ma'rifatuha kishi gele wuta na ji wajibi ta ta zawa gyan waɗe umarnu tu gangani duniya wagajin waga sani mafari ga yi mari fatila abdu rabbahu wuju da ce ciye na na gagir ya wuce ko ebo ya zuje ba da ta ce basiro da kini wamma da ce ciye wadda ilimin tauhidi wadda yanayi tauhidi a lokari da ya na jiwaya kemnu bai da alkur'anu da sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam yau wala ce ciye jini ta rububi yubo ta uluhi yubo ke tojo na wato ki ba cin ga na unga zaga ji ba da wani umaje wajibi na za imani ji bi adini wuce nga mai adini ya musulunci wani a cewa to gbere ta ci wajibi ta ce na وجوبي ونبيه محمدا يزق نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن النبي صلى الله عليه وسلم جاي wasita tsakani ya yi gangani da ce ci e bayan yawo ya sakubo adiya kone yada yi caji buta ce cikin na ce ce wana sai ya zagu jike mina na bisa sallan muni na babun nan man laye tun bere wutan nan amma mu gunga bambunu igboro wani masu kun man cake da ya ɗuwe bere wuta ta nafa nga kuwa kala da duniya wai a giza don zai tsaye ci wayo ziya na da ya wayo kima ya dini wayo e ga wuta e na nga a ga kabari bo iye ɗu kawai la kuka sai zaga ɗuwe wa mai biyaƙi duwi wa muke lotu gangani duwi wa mabebe na luya na ya kan gai zagagwa daga zabayar sai cibo ebona kai zaga ɗuwe kawai ya ma'ulotu gangani duwi a kago yin a kabarin wa da ya shawangiya lalle gira wutan na fa umbe da hadisi ya na basu na bin mutalibu ke din wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga zaka ta'amal iman. ya zama na mane iman lada gwada romi zanen man radiya billahi rabban ga yarda jigar allah ga yi ce ce yin wa bil islami dinan mai da jiga addini musulunci ga addini yin wa bi muhammadin rasula make imani jiga ni bisa sallam ga yi tuce ya ce ce wannan alima muslim ga gobe zane gare daji bai ya wuta ta na yana wacce ga bai ya kini na baya na na daji ga shaɗu annan muhammadin rasulullah na a fabiye na gashi zo daga zune rubu na bayanin annabi a sallam ga man kala sai na yasma'ul mu'azzina ta na gaggan bayanin wani ladan ga shaɗu an la ilaha illa dan ga ga nan in wani lada ya sallah ya zo ci ga shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islam dinan gufira lahu dhanbu ga da na ga wani ladan ga sallah ya zo ci ga mu jirki da da zai jazaji buta da gaskiya na sai Allah bu ya dina ga fu bacina mai rijiki da nan Muhammadu wuce ya ce ya ce to ci mu wannan mai daji bai tsaye Allah ga ngai tsaye ciwo mai daji ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga tuciwo mai daji ga addiniyar musulunci ga addiniyar gaskiya ga zane ga ganna ganna la da yi na wasalla ya zana a fadin yanzu ni dubai ne imamu muslim ga gobe a sheikh abdullatif na wangayin dakwai a sheikh muhammad ibn ibrahim wannan wegar ga arriba biya zai usulu salasa na yarda jin da usulu gutatan ne قلب روح الدين كتب روح الدين وعليه تدور حقائق العلم واليقين ngai kangare koji ya dini wani adini ƙunƙinan mai hakika ne ilimi da ya fi ne fa'iza ƙila naka agabe gawai man a shek mai da abuwa buga fa'i za su yi laka gabe ga wajen man rabu ka zai tsaye ci yan wayo fakul wa gajin wajen rabbi allah tsaye ci gai allah wa allazi rabbani ya fami wa rabba jami na bi ni'amihi ma lita ya kpata kpade ni muji na wawa ma'abudi laisa bi ma'budun siwahu allah wacce maga mai jibuta mai jibuta zandoro bana wa dalilu kaunuhu ta'ala dalili mai ganin sai latin ya alhamdulillahi rabbil alamin da buƙato loji tabbato ya allahu da suna jari ta nan man gawa kullum masu wallah alam in na maji allawa na alamu yomin ya halitta shi budan wa ana wasu min zalikan alam mai mazaini mai miniyar alamu wuce jibo e ga guta wuce na man gashi da liyar da man ca cuye ƙi in ca ca da ya ya mafari ngai wuyo da ce ya nga ga da biwa ga a ci gaman rabuka zai ce ce yau bi ma'ana zuwa jibu ta yau na nga jali ta wayo mai yawa ziki na na da zando na jibu ta nga ali bana na nan fakul ga joga ga rabbi ce ce ni na ni jibu ta na huwa yi rabbi allah ce ce yi allah adda zai mai jibu ta nga ali bana mai layan doci ya zandoci min ya ibada nga ali Allah wuce bana mai da ruku ya zandun da sai ce ci mai zai ya zandun da sai ce ci mai ce mi ya zandun da sai ce ci mai ji tawafi da da zandun da sai ka tafe ci don ga ka bo na amma da zando ne mai jibuta nga ali bana allazi etsuna wadda tuna <coughs> nga jali tami daga mi da wayo ne wa rabba jami al'alami na bi ni'ami umma li ta ba ta ba gangani da ni mo ji ni ma to na tula na to ni ma na sona Allah wace ga yi zo daga bayi babu Allah wace ma ni ma shi jiyayi ma ji alkhairi sai ce Allah tun daga wa in ta uddu ne matallahi la tuhsuha ya ga ba ni ma ya ce ci wa ya ba Allah wacce mun ga ta bata nan da ni mu jiyo sai ce wa ma min da batin fil ardi illa ala Allah rizquha adya li ta yankin buwa illa fata zikiyu da ba su yace Sheikhul islami ibn taymiya gawar rabbu huwa al-murabbi al-khaliq al raziq al nasir al-hadi wa hada al-ism al isti'anati wal masala <coughs> ga rabbu nga ya tune ɓazanu nga ya tune jalita nan nga ya tune ya ziki nan nga ya tune ya zana fara nan nga ya tune jimba wuya zana sunan na ngo ya zo ji amfani biyu ya zaga ya nwa wa wata yi mako ko ya zaba ya beto ya ci na nga malaka hadisi ya zana ba duwa na fetike ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa matawa mu haram hadda karshe hadisi wancan ina gwe kpenu yi tun waje fo tun papayin za a yi dabbaliya amma sai ci da alitoji sai ce Allah daga hal a ta'alal insani sai na dahari kun shai an mazukura a sha lokacin da su biyu gogali hali mini ya zamani shi ba na zangi sai ya doro so na kena ya bi ma na udawa in sai na dambu na Allah a ali ta wujin daga udawa wani alubin bai damboyi Allah ci yi arziki zo jibutu ya wuluyi wato Allah wuce kowa ma'abudin gai ɗin suna ne ya jibuta nan na yi sali ma'abudun siwahu ne jibuta zando gali sai ci wuce bana ne layin da cimi ne ibada shi da zando cin gali Allah wuce bana e bugo zane ga jibu jibuta ce na ga zane jibuta wani gina da ke kago ne yanzu ko bacha umma mitu ba mu yana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalili na mai lagu ya ci ganna wani gai ana Allah na wata na ga alhamdulillahi ya bukata uluji tabbatu ya Allah rabbil alamin itnan ga jali ta bata wannan ya bukata ya jinda bata uluji tabbatu ya Allah ismi ya jibuta nan ga mai etsuna nga yi rabbi alamin nga jalit nga jalita wani nga jalita nga ya azake nga ja nga nga mulki a alita bato ya wato ya ci budo nga mai ya cinye ji tadbir ya na alita bata no to zawayi to jino to malaika to yi kenan wa kullu masu fi wallah yando na makyawanci maji to ya ci amin ya jinno to zawayi to fatiji to ci gbaje na bata alamu Allah bai gai aliku. Allah bu gai khaliku al-khaliq ngai Allah buyo alita ne make da masu kun a jalita ji wato nima mai zaini mini ya makhluka ta wace jo Allah buyi ganwa ga jalita wa unga ya arziki wa unga ya tarbiyar wa maga a jibuta a zandoro na ibada wa zando cin Allah bana man ga fa'iza kila laka a gabe gawai bi ma'arafta rabbaka da kiyin wadda ce ciyewayo faƙul magajin ga bi ayatihi wa makhlukatihi bi aya shi ya tsoye ci bi halitta shi ya tsoye wa min ayati mini aya shi ya tsoye ci ya shi gangani bi batin wa shamsu wal qamar to yi gidi da ya tsaye wa min makhluqati min alitajin ya ce a as-samawati saba sama gutuwa ba wal na saba to kin gutuwa ba wa ma fihinna to ne shi wani wa ma bainahuma da ne da tsakani abu ne wad dalilu qawluhu ta'ala dalili ba na cikin latin ga wa min ayatihi al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar mini aya shi yanzu ya ce ya shi to ba to ya gidi to ya ta la tasjudu li shamsu wa lil qamar ga jusdada ya gidi mai ma jusdada ya sama wasu zai lillahi allazi khalaqahunna da jusdada Allah ya na jalita na in kuntum iyyahu ta'budun bikin rai Allah goyi ga ya ji jibo tayona wa wuta na bai ba su tuna ne ga inna rabbakum zai allazi khalaqa as-samawati wal ard hakika sai ce rai Allah ya sna jalita ya sama zaki fi sittati ayyamin da bakwai fugu yau sun mastawa alal arshi wuce Allah ta tafi al’arasho ya wushe lailan nahar ya hasifa ya shi wajen ruɗe da gidi wuce hajji wuza gangani da ya wasu ya wa shamsa wani kamara to ya gidi mata ya ta wani ta mata tsan gizi musakaratin da amurki a ya control ya control a major tadbiri ji be umarni ya ci ala lawul khalqu wal amr Allah ga walita Allah gamu mu al'amru tabarakallahu rabbul alamin shiwa ne tabbatu ya Allahu ya tuna ga jalita bata wannan wal rabbu ar rabbu ma huwa al ma'bud gai zani ajibu ta nan والدليل دليل ما يقوله تعالى بنا سيسن داتنا يا أيها الناس يا وعبدوا ربكم اجبوا تاتيتي الذي خلقكم لجانبتين والذين من قبلكم لعلكم تتقون بذيجي كعمية نيوية جدا سيتيتي الذي جعل لكم الأرض فراشا يتسونا وكين تاتيتي والسماء بناء وما سمى تجيكي وأنزل من السماء ماء وما بليشن دقا سمونا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم mace make la su sai ta yaya bulu fiya zakiyu yana fala layi an andadan ya ga layin don da fasoyi ci ba ci ma wa antum ya so di ilimi ma ga Allah gbe ga jali ta yana wani ma qala ibn kathir ibn kathir sai ci guyu ga al kuli li ashiya huwa mustafi kulin ibada ta na jali ta yana na gugu na ajin bota na wale ga man ga fa'i za yi lalaka aga ga biyo ga a ci gawa ga bi ma'arafta rabbaka da ke wadda ce ciwo ya na jalita wace jibu ta yi wuna faƙon wa gajin waga gani ce ci ɗe bi ci bi ayuji ai ji na ji wula ji wace lauga ce ci nike ciwo yan bugi maga a jibu ta bugi maga bai jalita wannan nuɗuɗe di mahlukatihi be na ju jalittu na jinwa la adambo tun adambo liyanu in dondo na dayi na alamu daga ceci bugi alamu daga ceci dabo gama na man da ci hajji fiye kwani ga ta'ammal fitoran ƙa'ilati fa innaha minal malaki lala ilaika rasa'ilu وقد خط فيها لو تأملت وقد خط فيها لو تأملت خطها على كل شيء ما خلى الله باطل وقد في فيج لورا دالت تنيتيت جنا ينجي بينيو sakwajiyo daga batsoyico a to ya ji kababu na ogacin ne wa liwe wacce ji lura tubo wale ga yandun da na ji Allah wa na ya zo ciwo nan ya zo ɓaye ya ce lita ya tsoye ce wanda za imani mai layin gbanza na da ba tsoye ci ga malayi bin al-qayyim fi ga ga wa ahsanu ma ka fihi an anfas a tafakkur fi ayati la yana magirgan ya ci ci ci ci fi la lokaci fi jamfani amfani da lokaci ya na la tafakur fi ayatin lahi yanzu su bayace ayajin yanzu ya ce wa a ja'idu sun ihi da ya mamaki ne to yake jine wal intiqali minha ila ta'alluqul qalb wal himmatu bi idza mundu move daga wani bayatin halitta na jo da lefu ya wani bula eh, ban wajin buta to yake bugi duna shi ini makhluka ce ayin balada ban to yake ga da layin gbọn ba halitta jima wa min miniyan enama wacce na ayati aya je ce ce wannan na yele wuce lau ga ce ti ni na ngai bibiye ya shi belu ya yi gidiyan alayl wan nahar hu babu mu wani niti da lokaci ne da nan ni ba wadda waza fiye wa shi wasa na gabe na da na gabe na da mini ayaj na mai ke lauza Allah ya ce nike ci yonin gayi a shams da gidi da lanin walƙamar da ya ce ya laye shi ne mai ɓata da mini halitta ya ce ci shi ke mina wai dasa dana na ya gwanna ga mai ke da tudu dosha Allah ba na ta'ala ga da shamsu yan bari na ha da rikar kamar wannan lailu sabikun nahar esa duma da na nungwayin da zo dana wace fi da jagwata ɓata na takdiru ya ce cewa zalika takdiru e e na azizin alim ayaye gidin na fa mini ya nan wacce ga mini ya ayu bobe nan to ne gidin wacce nan wajin da su je da ci karkashin alarashin sai su abu zan radiyallahu anhu ga wa pamba bi annabi sallallahu alaihi wasallam da masallaci wani gidi chalo annabi tigayya aba zar yawa abu zarri aina tagrubu shams babu gidi lo fa qultu ga Allahu wa rasuluhu a'lam sai ci da tuci ga yazo qal annabi ga fa innaha tazhabu hatta tasjuda tahta al-arsh igidi na da har wa joda da ci karkashin al-arsh na magai ban sai na tunar ga والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الإمام البخاري قال قوبي يجيب ما راجل سيو وعيزي نقال نقال شيء شيء شيء ويولولا أبو ذر ga da khartul masjida gan ga da masallacin wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jari sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ma fedo فلما غربت الشمس كاكونا يجدي دي اللونا قال النبي قال يا أبا ذر يا أبو ذر هل تدري أين تذهب هذه نقول بني يجدي اللونا قال أبو ذر قلت الله ورسوله أعلم قال سكوت تشوين يو يو قال دي جاي فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها mai gida da wuce wa yanzu da sakwai gan wajen su da caje ne wuce na su da ce ce waka an na ha kadi kila laha wa gagun gagan irji i min haifu shi iti fatatlu lo'omin magribi ha ta tabe gungan ajiye ba daga ba na wabe nan lokacin shi kawai da ya daga eh, ba na wani lonabo shi alkiyami za su ba na kenan liman bukhari ga gobe ya fara kiyar magana bai a ga gidi ko da doji abu da tsoci ya idan shamsu ko wurat a gufa da doji a gacin a gajin askin ya yi gidi wada wani makulokati himini a littajin ya tsoci wannan wacinan a samawa ta saba sama gutuwa ba to ya tewu to latu wal na saba be tungu to be to piu to wa ma fi hinna be ne fi bone ya ne fi sama ya tsangi shi da aya shi na da ya ne fi kimbo ya pati shi da ya duji da ya lita riri to ya dabba shi to ya waje na wa ma bai nau ma bai ne da tsakanin sun magani da kinye fi da sauransu nan ta naji a yi ya ce ciwo kayan fi na je da tsakanin sun da kinye nan nan da ta ce mina yuziyan e, wave fushi da sauransu ilimin technology ba ne wale ne ɓata ayu na ya zaɓa ya ciwo nan ibn juzai al-maliki littafin alkawanin fi fiqhiyya ga yanzu su halin donde ba na gaɓa ya cinye cinwe to ya ci wani wafiyan wato ya ci ba na magaɓa ya cinye kudura ya to ya ci wani wa layi nan ga ya ci ba na ya ci azaba ya to ya wanda ya zafe su na soci da zama fela yadda da luwa sannan maga ke kpare ya cira ma ya soci wani na zanna fe da rajawo sannan ma ke kpare ya tiya jeli wani da ya na bedan zuma ya na bedan zuma jeli wani wa ga ya zaga guru baki sannan maga kpare ya tiya zuma biyu bane da sun ga wa ma fe ba mini we soci a zaba yi soci ya ganna jojin amfani ga wa dalil dalili ne lawo ke dai ya shi to yi di ya shi to ba cin to yi to ya taba ta aya to ya ci wani ga ya kauluhu ta'ala ga nasu latin ga wa min yi mini aya shi ya to ya ci wani lawo ga kudura to ya ci agumi to ya ci mai nikiti to ya ci mai da mashi'a to eh, ya ci mai dira ramalu ba wujo shi nan ga allailu ya shi ka ba shi ku na dambona da yi na rita ke laji da bace leto ne shi ne wannan har to ya cin da amfani dambo ya aske dambo wuji a halitta imani sai da jihar kaidan wa shamsu wal kamar to ya giri to ya tsa to ya shiga la tasjudu li shamsi wa la lil kamar ya gaji su jada ya gidi mai maji su jada ya tsa mai bane guba ba a halitta ya tsaye cayo agwai na ji jada ya na sai ce wasjudu lillah ya ji jada ya tsaye ci bugi ga jihar zanen da ce ma allazi ya tuna khalaqahunna na etu na taa na ebe na kawai gali ga gidi da ya ce an wace sai ci jarita ya bagun wa ya jibuta ya sai na jarita na wa jibuta ya in kuntum abe ke gafi yahu ta budu sai ci wancin bugi ga ya jibuta ya ci mai lujin nike ce bayan ibada bonan dalili na mai lauga sama gutuwa ba tokin gutuwa ba mini alitta ya ce ce bu donin gai kauluhu ta'ala ba na ce latin daga inna rabba kumullahu lazi halaka wati wani ard lalle ce ce ne na ta ya sama gangani bi na fi ce ayyamin da ba kufa gutuwa ya wani efo mafari efo ya ladi efo ya karshe mai efo ya juma'a mastawa alal arshi wancan ala ta ce al arshi na istiwa ya ku bi jalalihi wa azamatihi yugushi lailan nahara ya shi wajen ruɓe gidi ba shi ko ya ce laruɓe a suke yin gidi halitta ya ce laji sa'ayi randowa cajin dadar na da ya ci kuma da facinan ya tlubuhu hafisa nchafenyi edoji be chi igiriga da ya yesha da igiribe har da kaku na tsoye cabe koyin nan a cabe ji tashin kiyama ne washen sawal kamara to yi gidima to ya tsawon nujuma to tsan gizi ta na sha da tabbatarwa da daimiyar to na sha dasa na ɓata da tun da amurki tsata gbagba ya umarni tsoye ce ce ja foro a cejin alalawar alalawul halku tsoye ce wacce ga ya jali ta ɓata wal to al'amur wale ga al'amur babu ga min bi shara'i buwa ce na kuwa kala da shari'a shi da wayi shi gan da to annabci shi na wale to alaka mu a bata ga sabada wannan tabarakallah sai ta wace albarkar ne sai ga irin nan gwazando ya feto ci nga ya tuna alkhairu dokuna nga ya tuna sifu ji fata gena rabbul alamin isna ta ba tana isna jini yana man gawar rabbu arrabu na jalita jina ya sama gutuwa ba to kin gutuwa ba to yi fi bana umar mulki na umar da sifa na gumina huwal ma'budu ngai zane za jibuta bugina bambe zanwaci na yando na majiceca na jali tuju mabuka wujin mallaka wayan amfani waya citacin kwayarwa ko lagun tuya buya citacin wa dalili etinye gan zana jibuta na yaya allah ngai ba zai lafi ga yayi wannan sai ya zawon yi ji ubudu ejibuta rabbakun ce cinye ya lawo jini ke ce bai ba da ya bane tun cige jini mai tuntun bangbata soco allazi khalaqakum jali ta yayi tun daga yadda bwana wallazi na min qablikum ga umake ta yayi zai bi kamiya nan la'allakum tattakun ya boye da da sai tsoyici Allah wuce na jalita yana ya lame to umurni ya mai lafiya da yana jokane Allah zai ja'ala lakum al-arda firasha etuna wakin taci ciyayi nan ya ji rayuwa ɗina wasa ma ma sama lafiya bina an wasu jikin yayi nan aske ji dana alamai da na ji ladi to ba wuce to na ɓance wuce dujo nan wa an zala mace cin da mina sama'i daga sama ma'annuwa da ya defini waje da albarka yana fa a karaja bihi mina samarati mutane ya layaye ya ya su soji to yin dombi ji to yin marimari ji to yin na ji yadda na gwaiva ya ba dombi da sauransu fa a karaja bihi mina samarati rizkan lakum mutane da ya latiya yabo ya sai lai wama ya mai eji anfani ile wata mako lai lami tu tsoci da nan ga tsoci ga jini man na bayani wannan wajen butu tsoci ne dai jini man na ga eze oji bu utu ya tsoci buyi ya zamu je bu ya tsoci fala taj'alu lillahi andada e ga Allah ya e da makpa da echi ko ya apa tsoci ba cewa wa antum talamun ya tsoma da ilimi ga ibada ya wuce jin daidai mu e na. ndoro gwai na aji ba da ngali Allah bana ashan ne na ga inda allahu ga ji sama ga ji kiyo ga ji halitta ya ga ya za su da sauran su nan bogi ga ya zaji buta yau ayan nan aku kwai kala da tsakani umurni ji ga ya zo ji butu ya ce ci bogi da ya zo na gwalulu da ibada na ji zandoro maji ma ji sai ya cana wale ga ayan ne dai wake jin bayani ya tauhidi ya ya dai zaga ibe tauhidi ya rububiyya na to mushriki ya dajin da yana a shan wa Allah banda wani ga Allah to sai cha jini da kete da bayan tauhidiyar al-ilahiyya ibada ne zaji ji umar da tauhidi ya rage ibada da ga gaji ibada sai ci kan goshi udalla e eh, faso ya ci ba ci kan ya ci na zanna je ibada ya bane shirka no jinin ga ibada na toji na annabi ya da yana shirakta da ya habbatan na malaka wala takunan na min al-khasirin ke mina sai ci la labari da ya ce zai jaga a gobe go a sai da ya ce ci gogina amma ka kuna ga da shi na bantunan su kuma sai da layin faso ya ci ba ci wale gan sai ci gogina zaunci shi ka kuna ɗe do da na fa waje na gagwa na yabo na shirka ke bi continue da ya zuma wuce bo sai shiga fa idan raki bu fil fulki da'awu allaha mukhlisina lahu din falamma najahum ila al barri idha hum yushrikun hada kya daga gobe yanu na fe yi ce buji da ikhlasi kakun da ce ci ga gagwa da labanci a afe da na ba ce ci ba ci zane ga su yaci jinnike ce da ibada umala ibada da zan da cha na umaji ibada je bu ce yaci wani wa fi zane da tauhidi ya nuna da wani al'imamu abul fida'i ibn kafir na kalita sai tafsir na su yaci guru ma'u da janin ga alhali ko na jali ta yin na jitun daga wudan buwanan ya sama tokin ga wacin latin alfahari na ɓata shi buwanan huwa al-mustafiq lil ibadati rugoyi na aji ibada na zandun dogon ibada go zandoro sai Allahu bogi ibn qayyim wa kullu man yamliku dar wa nafa fa innahu huwa al-ma'budu haqqan zandun do nage jinnan da kawaye alagwa tsoye ko a kya ya bu yayin ko ala amfani yayin bugi ga de wani tawon ci gugu ina jibuta na wani ma'budu la budda wa yakuna malikan lin naf'i sannan ma ga jibuta ne dole yi wa ji mallaka wa yana lafi wadar wani ya ga ankara Allah ta'ala alaman abada min duni ma la yamliku darran wala nafa gama la Allah wajen kawai ya zai da jibuta zanda ta nabi sai ta na ajin mallaka wa yana ya gowo ko amfani a nan mana aji amfani biya ci tacawa a makiyan ya guki abu ya ci tacawa ga kafin ya abun wani ilmu inda Allah assalamu alaikum rahmatullahi Por acá.